honorable ishaban danja kai ne a mai ba gwamna shawara kan harkokin majalisa ba gwamna ya kawo kudirin zuwa gobe juma'a na kawo a kasafin kuɗi na shekarar 2024 me za ka iya cewa alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyil karim kuma jihar kano assalamu alaikum kamar yadda kai wannan tambaya mai muhimmanci kowa ya san cewa dukkanin wato ƙarshen shekara gwamna na wannan jiha yakan kawo wato kasafin kuɗi na shekarar da mai zuwa wannan shine ya baiwa gwamna dama ya kawo wannan wato kasafin kuɗi a yau alhamis 26 na watan goma domin a ba shi dama gobe ya zo ya gabatar da kasafin kuɗi na shekara ta 2024 to masha Allah kamar da dai muka je majalisa ta amince da mai girma gwamna ya gabatar da wannan kudiri me za ka iya dan gaya wa al'ummar jihar Kano abin da ya kunsa shin wannan kasafin kuɗi zai taɓa rayuwarsu kai tsaye wajen kyautata al'amuran yau da kullum kamar yadda dai ake cikin wani hali a Najeriya to alhamdulillah rabbil alamin ba zan farhi amtin abin da yake cikin wannan bajar ba domin abu ne wanda ko su yan majalisa ba san abin da yake ciki ba sai dai gobe in ya zo ya gabatar da kasafin wannan kuɗi sannan za su duba su ga mai na kuduri ne na gwamna a cikin wannan kundi na kasafin kuɗi idan sun duba sun ga cewa ya kamata su yi wato wannan wato su ba dama za su ba dama amma ina tabbatar ma da cewa kamar yadda na san shi mai girma gwamna daga hawansa zuwa yanzu irin abubuwan da ya na taɓa wato zukatan al'ummar jihar kano wato da kan harkar ilimi harkar lafiya harkar wato tulu na kan titi harkar ruwan sha harkar taimaka mutane a irin halin da aka shiga na larura ta wato rashin abinci da rashin kwanciyar hankali dukkanin waɗannan abubuwa daga zuwansa ya ci gaba a matsayin wato wancan kasafin kuɗi ma wanda yake ya kawo wato kware-kware kasafin kuɗi domin ya yi bahi a ɗan su bayi dama ya yi wannan aikace aikace saboda ka ina tabbatar ma da cewa wannan kasafin kuɗi da mai girma gwamna ya kawo a kamar yadda gaya ma ba zan san abin da yake ciki ba amma na tabbatar ma da cewa abu ne wanda zai kyautata rayuwar al'ummar jihar kano da kuma dukkanin abin ma da ake zato cewa wato ba a tsammanin zama kai in Allah da mutane za su yi farin ciki da wannan kasafin kuɗi to masha Allah honorable muna godiya sosai Allah ya saka da alkhairi